Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. fadar white house ta nana ta amincewar amurka na shiga tattaunawar gaba da gaba tsakanin da shugaban donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un muna aiki ne da mu wadda tsohuwar gwamnatin amurka ba ta da shi in ji sakatariyar jarida a fadar white house sarah huckabee sanders inda take cewar tattaunawar ta tabbata ne sakamakon tsananin matsin lamba da gwamnatin trump take yi wa koriya ta arewa lamarin da ya sa koriya din ta yi rauni sanders ta ce shugaban ya amince da wannan ganawar ne saboda kwararren matakan da pyongyang din ke dauka wanda jami'an kuriya ta kudu suka sanar a nan shekaran jiya alhamis cewa kuriya ta arewa ta yi alkawari a taron kolin da suka yi cewa za ta dakatar da shirinta na makaman nukiliya da kuma gwajin makamai masu linzami ta ce shugaban na samun abin da yake so wanda kuma dama ce ga koriya ta arewa ta dakatar da shirin kera makamanta na nukiliya sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗa a jiya juma'a cewa sasantawar siyasa tsakanin shugaban kenya uhuru kenyatta da madagun 'yan adawan ƙasar raila odinga wata babban nasara ce kuma ya ƙara da cewa amurka tana ba da goyon bayanta ga haɗin kan ƙasar da kuma ci gaban demokuraɗiyya a cikin ƙasar kenyatta da odinga sun gana a karon farko tun bayan zaben shugaban kasa da aka yi a bara mai tattare da takaddama a wani mataki da suka kira tafiya tare domin haɗin kan ƙasa tilasin ya ba wa sanarwar da a wurin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da ministan harkokin wajen kenya monica juma a birnin nairobi waɗannan shugabannin biyu sun nuna da tako wurin sanya hannu akan wata yarjejeniya in ji sakataren harkokin wajen amurka ya ce amurka tana zuba ido ta taimaka wurin aiwatar da shirin da ake da aka sanar da safiyar jiya don kawo haɗin kai da kuma magance duk wata baraka da ƙasar take fama da ita babban jami'in na diplomasiyyar amurka ya nana ta muhimmancin walwalar 'yan jarida a cikin harkar demokuraɗiyya kuma ya gargaɗi gwamnati da ta sakarwa kafafen yada labarai mara su yi su yadda ya kamata ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bai kamaci ma'aikatan agaji su rika jefa rayuwarsu cikin haɗari ba a lokacin da suke aiki in ji robert mardini daraktan kungiyar agaji ta red cross a yankin gabas da tsakiya a lokacin da yake jawabi jiya juma'a yayin da yake raba wasu kayan taimako a garin guta na ƙasar siriya wata mummunar faɗa da ta kauri a kusa da garin tana hana tana hana shiga da kaya ga mabukata madini ya ce ƙungiyarsa ta huskanci koma baya sakamakon barkewar faɗan duk da alkawura da bangarori masu yaƙi suka yi cewa za su ba da dama a shiga da kayayyakin taimako ta garin duma da ke gabashin gutar a ƙarshe dai ƙungiyar red cross ta isar da abinci da wasu kayayyakin taimako ga mutane dubu goma sha biyu yayin da aka dakatar da fadar madini ya ce yana da muhimmanci a kiyaye duk alkawuran da aka ɗauka nan gaba saboda akwai ɗimbin mutane masu buƙatar taimako. Ƙungiyar nan da aka haramta mata aka haramta ta a Pakistan ta Taliban ta tabbatar da kashe mambobinta 21 a samame da wani jirgin Amurka mara matuki ya kai a makwabciya Afghanistan a ranar Laraba ta gabata. Harin da aka kai a gundumar Kunar da ke kan iyakar gabashin Afghanistan ya auna sansanin horar da mayakan ƙungiyar ne da take kiran kanta Tariqi Taliban ko kuma ttp a takaice inda ake horar da masu kunar bakin wake a cewar jama'ar leƙen asiri na afghanistan da na pakistan jama'an sun ce galibin kwamandojin mayakan da kuma ƙwararru masu ba da horo a sansanin suna cikin mutane da aka kashe waɗanda suke shirin ƙaddamar da hare-hare na ƙunar bakin wake a pakistan ƙungiyar ta ttp ta fitar da wata sanarwa a jiya juma'a kuma ta tabbatar da kashe wani matashi ɗan kasa da shekaru 20 dan shugaban kungiyar mula fazula kuma kungiyar ta sha alwashin daukar fansa a kan mummunar farmakin kungiyar ta 'yan ta'adda ta ce harin jirgin amurka mara matukin ya taba makaranta kuma ya kashe ɗalibai da malamansu. su kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan ci gaba da gudanar da allurar rigakafin cutar kyanda da ke gudana a faɗin jihar Neja. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan ƙara ƙaimi da ake yi wajen aiwatar da rigakafin cutar polio domin kawar da ita cutar kwata-kwata daga Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Shi ma rahotonmu na uku zai mana magana akan abubuwan da ke kawo cutar typhoid a cikin al'umma. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan abin da ke haifar da kamuwa da cutar tarin fuka da kuma yanda ya kamata a kiyaye don hana yaduwar cutar a cikin al'umma. Rahotonmu na biyar wanda shi zai zamo na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana magana a kan cutar hanta wato hepatitis. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. daidai lokacin da allurar rigakafin cutar ƙyanda ke gudana a faɗin jihar Neja, masana harkar kiwon lafiya na bayyana wa al'umma irin yadda cutar take da kuma irin illolin da take haifar wa yara ƙanana. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto. A yayin da ake ci gaba da gudanar da allurar rigakafin cutar kyanda ko kuma bakon dauro a jihar Niger Najeriya. Jami'an kiwon lafiya na ci gaba da faɗakarwa akan wannan cuta mai addabar yara ƙanana. Dr. Ibrahim Abdullahi ƙwararren likitan yara ne a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan yadda wannan cuta ta ƙyanda take. Ƙyanda kalmar Hausa ce na cutar da ake kira measles a turance ko ribiola ko kuma mobili. sunayenta kenan a turanci amma a hausa sai a ce kyanda ciwo ne wanda ta shafi duka jiki wadda ake kama ta dalilin wata kwayan cuta guda ɗaya akwai cirota iri-iri wanda kwayan cuta ko kwayoyin cututtuka daban-daban ne to shi wannan measles din kwayan cuta guda ne shine da turanci ake kiran shi mizus virus kwayan cuta ne wanda ya shiga rukuni na virus ba bacteria ba misali to shi yake kawo wannan ana alamomin shi shine su zafin jiki da yawan mura da jan ido da kuma yadda fata kan canza launi da wasu kuraje kananu wanda ba sun kumburo sosai ba amma alaman shi shine wa'annan kuraje sukan fara daga fuska sai su gibiye jiki ko wasu kurajen da ke fara daga hannu da kafa su biyu jiki. Dr. Ibrahim Abdullahi ya bayyana abin da ya kamata a yi ma yaro cikin hanzari a lokacin da aka ga alamun cutar kyanda musamman a yankunan karkara inda babu cibiyoyin kiwon lafiya a kusa. Abu na farko da za a fara idan yaro ya kama kyanda domin an gane cewa ya fi yawaita daga yara 'yan wata tara har zuwa wata hamsin da tara wanda ya rage wata guda su zama shekara biyar hmm. to wa'annan su ne fi kama to su ne wa'anda kuma idan zafin jiki ya ainu suna tsinke-tsinke farfadiya ko epilepsy ko hmm. seizures ko fitin duk turancin kenan amma a wasu a ce tsinke-tsinke ko kuma a ce mutum ya fara jijjigan nan da yaro ya fara haka kaga wata matsala ta kawo wata babban matsala hmm, to abinda iyaye kamata su yi da sun ga zafin jikin nan sai a sai farastin a fara ba yaro a tuɓe kayan shi amma a sani duk wanda jikin shi ya zafi sosai zai rike makarkatan sanyi a tuɓe mishi kayan shi duk da yana cewa na jin sanyi a tuɓe mishi kayan a mishi wanka da ruwan sanyi ko a samu bokitin babban baho a sa yaro cike zauna an jima ya fita duk da yana cewa na jin sanyi a sashi idan aka sashi na tsawon lokaci kankani minti goma minti sha biyar za ga duk wannan abun ya bari daga ƙarshe dai dr ibrahim abdullahi ya yi ƙarin haske akan mahimmancin rigakafin cutar ta kyanda da ake yi a halin yanzu kuma a gaskiya ne likita ne ‘ya'yana duka sai da suka kashe katinsu na rigakafi rigakafin yana nan yana nan kuma kyauta ana bi har gidanka a baka ba wai dole sai kaje wani wuri kuma rigakafin nan gaskiya ne yana kariya daga wannan cutan a cikin ya ka ba kamar mutum ɗari wannan rigakafi to ko guda ɗarin nan gaba ɗaya ya ka ba su cutan tamanin ba za su kama cutan nan ba guda goma ko ashirin za su kama amma ɗan ƙalilan cikin ashirin ɗin da za su kama kalilan guda goma ma ba ma mai gane cewa sun kama dai kamar zai shiga ne sai ya fita. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Har ya zuwa yanzu ana ci gaba da kokarin faɗakar da iyaye irin mahimmancin da ke akwai na amsa amsawa yaransu rigakafin cutar polio domin kawar da cutar kwata-kwata da ake ƙoƙarin yi a Najeriya da ma faɗin duniya. Muhammad Salisu Rabiu yana da rahoto daga kanon dabo. An ƙara jaddada muhimmancin rigakafin cutar shan inna ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar wajen tabbatar da al'umma mai ƙoshin lafiya a faɗin ƙasa. Shugaban ƙungiyar masu fama da larurar cutar shan inna na ƙasa Alhaji Aminu Ahmad Tudun Wadane ya bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da shi akan wannan batu. ya ce ta hanyar bayar da yara ga masu rigakafi ne kawai zai kawo a kawar da cutar kacokan a fadin najeriya ya kara jan hankalin magidanta da cewa ko da najeriya ta samu shaidar kawar da cutar daga hukumar lafiya ta duniya akwai bukatar a ci gaba da gudanar da rigakafin cutar ta shan inna amma akwai gargaɗi ɗaya da nake so a ƙarewa mutane shine na kada ka fi da ɓarawo daga ɗakin ka ka kashi tsakar gida ka ajiye ba sai ka haɗa shi da hukuma ba to yau idan aka ce babu foliyo to ba wai an daina yin tafa ne har yau a duniya a america a ingila a france a japan a saudi arabia a egypt a malaysia ana yin allurar digon polio saboda iska tana iya daukanta daga kowace nahiya ta kai ta wani guri kuma manyan mutane suna da larurar a jikinsu in suka bayan gida suna zubar da ita to saboda haka muna son mu sanar da mutane kada su ji an ce an ba wa najeriya takardar babu polio a najeriya su ce ba za su ba da 'ya'yansu ba daga shekara biyar yaron da aka haifa zuwa yau to ya samu riga rigakafi amma daga yau yaron da aka haifa zuwa shekara biyar ba shi fa da rigakafi saboda haka jama'a su ci gaba da fito da 'ya'yansu a ci gaba da basu idan masu digon nan sun zo kar su yadda da wannan magana da ake cewa yau an ba wa najeriya abin nan ɗin eh, certificate babu polio a najeriya a'a su ci gaba da bada da 'ya'yansu a ci gaba da rigakafi daga nan zuwa shekara uku duk wanda ya haifi yaro daga yau zuwa shekara uku ya bada ɗansa a rigakafi saboda turawa da suka ci gaba ba wai sun daina ba bane suna ba wa 'ya'yansu rigakafin polio saboda kada wani ya shiga daga wata ƙasa da take da shi ya shiga musu da ita ƙasar ya je bayan gida bayan gida har gara masu bayan gidansu ba kan titi yake bi ba kamar irin bayan gidan afirka ba saboda haka mutane muna jan su da su ci gaba da ba da 'ya'yansu a gida ne a asibiti ne idan ka bar gari da ɗanka ka je wani garin ka ga ana yi ka ba da ɗanka saboda haka kar mutane su yarda da wannan satifike da aka ce an bayar su ce za su daina bada da 'ya'yansu a'a su ci gaba da bada da 'ya'yansu har da ganin zuwa shekara uku wannan shine zai kawo kamar yadda turawan suka kawar da ita muma a ce ba yaron da ya sake kama da ita a ƙasar haka ne wannan ita ce hanyar da za a bi a wanke ta don saboda har yau a ingila a america a france a germany akwai tana ɗaya daga cikin ka'idojin alluran da ake wa ƙananan yara guda tara har yanzu ana yin ta a duniya saboda haka mu ma najeriya a kiyayi kin yadda dan an ce an ba da certificate saboda abin da muke da bukata bahaushe ko kuma duniya tana cewa yara fa su ne manyan gobe har yanzu wanda ya zama nakasashe ba za ka ga pilot nakasashe gurgu kamar ni ba ba za ka ga sarki nakasashe irina ba ba za ka ga gwamna akan wuliciya gwamna irina ba ba za ka ga ah, abin nan dan majalisar jiha gurgu akan wulci saboda har yanzu mutane ba su waye da su zaɓi mai nakasa a siyasa ba saboda haka shi ya. yasa muke so tun da ba a iya zaben mu a siyasa to wace hanya za mu bi mu zama lafiyayyu 'ya'yan jama'a su zama lafiyayyu yi allura kowace irin rigakafi ina sake jaddada mutane duniya har yanzu ana allurar rigakafi a duniya kowace ƙasa kar 'yan najeriya su ji cewa an ba da satifiket ina daɗa gargaɗin mutane kada 'yan najeriya su ji labarin an ce an ba wa najeriya satifiket idan an zo gidanka yin allurar rigakafi ka ce baka yarda ba shugaban kungiyar masu fama da larurar cutar shan inna na ƙasa alhaji aminu ahmad tudun wada kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria cutar zazzabin typhoid cuta ce da bata bar yara ba ballantana manya wace kuma ta zama ruwan dare game duniya shin ko me ke haifar da cutar Halimatu Abdullahi na da rahoto. Amfani da ruwa ko kuma abinci mara tsafta na haifar da illa gami da barazana ga lafiyar bil'adama ta hanyar haifar musu da cututtuka ciki kuwa har da zazzabin nan na typhoid a cewar masana kiwon lafiya da a cewar masanan mutane sama da miliyan ashirin ke kamuwa da zazzabin na typhoid kowace shekara a faɗin duniya baki ɗaya. Kana kuma yakan halaka kusan mutum 600 daga cikin waɗanda ya kama a cewar rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO. To ko yaya wannan zazzabi na typhoid yake? Typhoid kusan dangin su da kwalara ana ɗaukan sa ne ta wajen kan cewar abinci ko ruwan da ake sha. Saboda haka idan har Allah ya sa mutum ya haɗu da wannan cuta to ana son kyakkyawan tsafta da kuma kan cewa duk abincin da za a ci a tabbatar an riga mai tsafta ne saboda yawancin ita typhoid magana ta Allah da annabi mu anan kusan arewacin Najeriya zaka gani abin mamaki gidan da suke da pipe na ruwa sai ka gani ya shigo ta cikin kwata ko masai saboda ka ga zama contaminated daga nan ita kuma wannan ciwon typhoid idan mutum ya riga aka samu mai wani typhoid din ya riga ya ko ba haya dinsa ko wani fitsarinsa ko abin nan to ya tafi ta wannan cikin wannan ruwan to shi ma mai lafiya sai ya kamu saboda haka da Allah da annaba abin da muke so malaman tsafta yawanci ko kuma gwamnati ya kamata ta shigo dole ne yanzu gaskiya duba gari a dawo da aikinsu suna bin gida-gida da titi-titi da loko-loko inda magudanar ruwa suke a tabbatar an tsaftace kuma ba haɗa ruwan sha da ruwan kwata ko ruwan masai ba don ba zan taɓa mantawa ba akwai lokacin da aka wani outbreak a haɗeja wajen shekara biyar da suka wuce akwai gidaje fi sabillahi wanda aka same su da masansu da kuma kan cewar ba su da dai. kawai idan suka ba haɗin su ta cikin drainage mugujin da yake riga ke abun nan masan yake riga ake fita to saboda haka ya kamata wannan annoba ce mai hatsari tunda yake yanzu a gani an kai mutum asibiti da gaggawa an ce ciwon ciki ne nan da nan sai gani Allah ya karɓi kayansa Malam Muhammad Idris kenan babban jami'i a asibitin da ke ƙarƙashin kulawar hukumar lafiya matakin farko a karamar hukumar man jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. faɗin jihar Bauchi na ta ƙoƙarin kawar da cutar fuka da kuturta da ta sake bayyana a jihar. in ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo don magance tarin fuka da kuturta gwamnatin jihar bauchi na ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje kan cutar kuturtan darakta mai kula da sashin tarin fuka da kuturta a asibitin bayara da ke nan bauchi dr yakubu gida abdullahi ya bayyana yadda ake kamuwa da cutar. Iya adadin mutanen da muka gano suke da wannan ciwo a jihar Bauchi guda ɗari ne da hudu. Amma bara mun samu ɗari biyu da shida. Kaga an samu ƙarin wajen ɗari da guda biyu. Don mun duba alƙaluman mu sai muka ga ta wasu faɗin gurare ne wa'annan aka fi samun wa'annan cututtuka sai muka bi wa'annan communities ɗin muka ɗan zazzakulo su. Na biyu kuma mun samu tallafi na musamman daga Netherlands Leprosy wanda take tallafa ma ƙananan hukumomi guda hudu na A muka ba da horo ma mutane jami'ai wanda suke zuwa gida-gida ana zakalo wa'annan masu wannan ciwo tunda shi wannan ciwo an ce ta iska ne ake daukansa abinda za mu kare shi ne mu kare kanmu daga shakan gurbataccen iska saboda haka muna kira ga jama'a cewa kuma wanda aka sai yana dauke da wannan ciwo idan zai yi tari muna so ya rufe bakinsa saboda idan ya yi tari nan a lokacin da yake harba wa'annan kwayoyin cutan a iska kaga za a rage yawan kwayan cutar a iska yadda ma mutane ba za su shaka ba har su samu na biyu biyu shine cunkoso a gidajenmu a kuturta shi ma yana ɗaya daga cikin cututtukan da ake ɗauka ta wajen iska to kuma duk cutar da ake ɗauka ta iska muna kira ga mutane da a daina yin cunkoso sannan na uku shine duk inda muka ga mutane suke taruwa ko wurin siyasa ko masallatai ko wajen coci cocin mu to da Allah da annabi duk a lokacin da idan ka ga mutum da yana tare to ya kamata ka gaya masa ya rufe bakinsa idan kuma yayi kaki to in zai tofar ana bukatan ya tofar da shi ya kuma binne shi to wannan shine zai kare mu daga duk wata cuta ma wadda take bi ta iska ciwon kuturta lallai ba a gadanta abin da yake faruwa shine shi wannan ciwo yana ɗaukar lokaci kafin ya bayyana duk zaran lokacin da mutum ya shaki wannan kwayar cutar ba wai a nan take ne ko sati ɗaya ko wata biyar ko tana ɗaukar lokaci ta kan ɗauki daga shekara ɗaya har zuwa shekara arba'in to a lokacin da ta bayyana nan ne to idan da mutum a ce iyayensa sun riga sun yi ko iyaye da kakanni sun yi shi kuma ya riga ya shaki kwayar cutar ta ɗau lokaci ba shekara ashirin kafin ta fito to lokacin da ta bayyana a gurin sannan sai mutane su ga kamar gadon sa yayi ba gado ake yi ba saboda dai cunkoso da ake samu a gidaje idan mutum yana ɗauke da shi let's say ko uba yana ɗauke da shi to akwai alaman zai iya ba ƴaƴansa tunda kullum suna tare eh, yana tare suna kusa da shi suna kwanciya ɗaki ɗaya idan ya kuma suka shaki wannan kwayar cutar daga gare shi su kuma ba za su ba zai bayyana musu ba sai nan da shekara goma sha biyar ko ashirin to sai a zo a ga kamar kamar ai tunda da babansa ya yi gado ne ba gado ba ne ba za a iya cin abinci da shi za a yi mu'amala da shi za a sha hannu da shi za a yi kwanciya da shi za a sa rigansa ba abin da zai sami mutum insha Allah. Dokta Yakubu Gida Abdullahi kenan a lokacin da yake bayanin alamomin cutar kuturta wanda yake barazana a ƙananan hukumomin alƙalerinin ningi da kuma misau. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga jihar Bauchi. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, likitoci na ta ƙoƙarin bayyana wa jama'a alamomin cutar hanta da irin illolin da take ma bil'adaman da ya kamu da cutar. Shaibu Mani yana da cikakken bayani a rahoton da ya aiko mana daga Maraɗin Jamhuriyar Nijar. a dalilan haka ne gidan rediyon murya amurka ya tattaki zuwa ganin dokta mana amadu kwarar likita kaura sau inda ya mana fashin bakin wannan cuta ta bayamma mai kutsa iyali babu zata kwayan cuta ne wani suka zanga garba da kwayan cuta ce wadda ake iya ɗaukata ta hanyoyi kala ana iya ɗaukata ta hanyar jini ana iya ɗaukata ta hanyar saduwa tsakanin namiji da mace kwayoyin cuta ne in suka shigo cikin jikin bil'adama sukan ɗauki mataki-mataki ko sukan hawa mataki-mataki alamominta su ne kamar yadda malaria take bayyana a jikin bil'adama mutum za ya dinga jin masasara zai dinga jin ciwon jiki zai dinga jin ciwon kai baka bambanta ta da malaria sai dai a nan mutum zai yi gajiya kamar an yi kashi da gatari kuma cikin jikin ita wajen An anta take kamawa ba ta warke ba za ta ci gaba da tahiya za ta kai matsayin abin da ake ce ma cirrhosis cirrhosis na nuna ta fara lalata kwayoyin halitta na anta za ga idanun nashi sun fara nuna wani kalan masara-masara za a ga kuma jikin mutum musamman da wajen kafafu suna kumbura za a ganin kuma ciki yana ɗaukar ruwa in mutum ya ƙetare wannan siraɗi zai warke idan bai ƙetare ba za ta ci gaba da tahiya daga wannan siros tana iya kai ga matsayi wanda ake kira kansa ko cutar sankara. Duk da illolin da ke ga cutar bayanma akwai ta magani da matakan rigakafi sai da dokta Mana Amadu, ya kira ga uwayen ɗaya da su yi kakkau yadda take kama ƙananan yara. Yaro yana ya ɗauka wajen uwashi ko kuma a ce an yi masa ƙarin jini misali wajen haihuwa yaro idan ya zamana ya ji ciwo kuma inda ya ji ciwon nan ya haɗu da jinin uwashi kuma ya zama na uwar tana dauke da kwayar cutar ma. to daga nan fa yaro yana iya kamuwa da wannan cuta ta ma. akwai ta da magani kwayoyin cuta ne gagar badin in dai aka ce ga ta ta bayyana ga mutum to sai dai a dinga yin kwaskwarima ta likitoci ana dan taimaka mashi wanda jikin shi yake bukata bayamma rukunin bi, babu wani magani wanda a kirkiro wanda ke kashe kwayan cutar ma babu shi maganin ta guda ne magani ne allura ta rigakafi kuma ita allura ta rigakafi akwai ta ana saida a farmasi gwamnati ma yana badawa ana mai yara kankana yanda ake duba in ana da tension ko ana da ciwon diabet ya kamata mutum ya binciki jikin shi ya san yana dauke da cutar bayan ko baya dauke da ita a cikin gida tsakanin ma'aurata guda yana dauke da ita guda baya dauke da ita wanda baya dauke da ita ana iya yi mishi allura ta rigakafi wadda za ta kare shi insha Allah musamman dai yara ya kamata duka ai musu shaushawa ta ta rigakafin cutar bayamma. Dr. man Amar kenan Sha'ib Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A gaida a Sha'ib Mani da wannan rahoto daga Maradin jamhuriyar Nijar. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.